mutum ne ko wanda hardarsa ba ta da kyau walahu turqun wa alfazin fi mujam tabarani amma hadisin yana da waɗansu hanyoyi da lafuzza daban-daban a cikin mujam na imam tabarani wato al-mujam al-kabir kenan wa amma al wato wani hadisi yana nuna kenan za iya zai iya karfafa wancan kenan abinda da yake bukata da annabi ya ce in hadisin ala farz cewa an sihanta shi saboda abin da yazo da yake sawu kuburakum bil ardi wato yana nufin kar ku yi tudu da yawa tudun da za ku yi tudun da zai bai wuce dani ɗaya ba wanda ga al'adance wani lokacin a kasa ma za a ga wani wuri da kullurbe ko da tudde wanda ba su wuce dani ɗaya ba kar ku tara da yawa ta yadda kowa ya gani zai gane akwai tari wanda yake maksud ya sha bamban da sauran wajhil ardi wato sasannin kasa kun fahimta ku? mal hadisul mashhuru alal alsinati akwai wani hadisi mashhuri wanda ya yadu akan harsunan mutane bilaf lafazinsa shine khairul quburi ad-dawaris khairul quburi ad-dawaris wato mafi fita kaburbura sune ad-dawaris idan an ce ad-dawaris waɗanda ma ba wani tudu an shafe su su da sauran kasa duk ɗaya domin adawari dawaris jam'in na daris wa inna shifa'i habratun muhraqatun fa hal inda rasmin daris min muawwali rasmin daris ma'ana idan an ce gini daris ana nufin wanda ya riga ya rushe gaba har katangar ta daidaita da sauran sassanin kasa to wannan hadisi wai ke cewa khairul quburi dawaris fitan kaburbura sune kaburburan da aka shafe su da kasa suka zanto daya malai amma wannan hadisi fala asala lahu fi shay'in min kutubis sunnah ba ya da asali a cikin littattafan sunna wa ho bi zahirihi munkarun kuma hadisin zahirin sa mana nuna hadisi ne munkar anna al-qabr la yanbaghi an yudrasa domin baya halarta a ce kabari an daidaita shi da kasa bal yanbaghi an yadhalla zahiran marfu'an an al-ardi ya kamata kabari ya zanto an ɗaukaka shi ya dan yi tudu sama da sauran sassanin kasa kadara shibrin gwargwadon dani daya kama sabaka kamar yadda bayanin sa ya gabata li yu'rafa don a gane cewa ga kabari fayusana sai kaga an kare alfarmar kabarin wala yuhan kaga cewa ba tozaltar da shi ba wa yuzara dan a rinka ziyartar sa kamar da shari'a ta halatta ziyartar kabari wala yuhjar sai yadda ba za a kaurace masa ba amma in an daidaita shi da kasa ba za a gane kabari bane ba da haka sai fa'idodi da dama su kau sai a iya taka shi ba sani ba ta iya yin gini a kansa ba sani ba sai ya kasance kuma ba a ziyarce shi ba lantana a raya sunna ta ziyartar kaburbura da haka sunna shine kabari yi tudu gurgudan dani daya ta shi da kasa gaba ɗaya kuskure ne yin tudu sama da ɗani ɗaya shi ma kuskure ne yin tudu sama da dani daya zai sa a yi gini zai haifar da shirka ko waɗansu ayyuka na bid'a ta shi daidai da kasa kuma ba tare da yin dani ba wannan kuma zai haifar da a wulakanta kabarin shari'a kuma duk tana kare kowanne sai ta ce a ɗaukaka shi ta yadda za a gane martakabarin a ziyarce shi a yi masa sallama a yi duk abin da shari'a ta ce a yi a wajen ta yadda kuma ba za a yi gini a kansa ba sai kuma ta ce kar a wuce da ne da idan kar kuma a je a shiga haƙƙin Allah a je a yi shirka wa khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan ba. inna zahira min hadisi fadala kana ya'muruna bi taswiyatil quburi zahirin abin da ke cikin hadisin fadala da yace annabi ya kasance yana umartar mu da daidaita kaburbura abin da yake nufi taswiyatuha bil ardi bi haythu la turfa'u itlaqan wa hadha zahiru ghayru muradin mai yiwa wani ya fahimci tunda an ce annabi na umarni da daidaita kabura ana nufin taswiyatuha bil ardi daidaita kaburbura da sauran sasannin kasa bi haythu la turfa'u ta yadda ba za a yi tudu ga kabari ba itlaqan sansan. albani ce wa hadha zahiru ghayru murad wannan abin da kila wani zai iya fahimta ba shi ake nufi ba qata'an sansam bi dalili anna sunnata dalili ko shine dan saboda abin da yake tabbata a sunna arrafu qadra shibrin an yadda a dauka kabari gurgudan tsani daya kama marratil isharatu ilayhi sabiqan kamar yadda ishara ta gabata sabiqan abin da ya wuce baya wa yu'ayyidu hadha min alhadith nafsihi abin da zai ƙara nuna mana haka cikin hadisin kansa qawlu fadala da fadala yace khaffifu ai turaba abin da yake nufi ku rage kasar ta yi yawa kaga bai nuna cewa su baje ta gaba ɗaya ba sai ce su yi mai su rage ta khaffifu لأن النبي صلى الله ba وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور تسوية دينا بعد لفظ a بكيلة كفاينتي kasa. شيني أديني تكبري na nuna an kasa ta umarnin da ke cikin kafifu yana nufin mai rage kasar amma ba wai baje ta gaba ɗaya ba kun gane fikin hadisin falam ya amur bi izalati turabi anhu bil kulliyya bai yi umarni cewa a gusar da kasar ba gaba daya wa bi hadha fassarahu ulama'u da wannan ne malamai suka fassara wannan hadisi unzur al-mirqat ka duba littafin al-mirqat hadisi na biyar yace qala muawiyah radiyallahu anhu inna taswiyat al-qubur min as-sunnah wa qad rafa'at al-yahud wan-nasara fala tashabbahu بهما muawiya yake cewa inna taswiyatal quburi min as-sunnah daidaita kaburbura yana daga cikin sunna abin da yake nufi da daidaitawa sanya ƙasa tudu kaɗan ba tare da sanyawa da yawa ba yace wa qad atil yahudu wan nasara yahudawa da nasara yan mishan su sun ɗaukaka kabarin sun yi masa tudu da yawa fala tashabbahu bihima kar ku yi koyi da su wajen ɗaukaka kabari tashabbahu din akwai shafe ta asalin kalma fala ta tashabbahu biha amma ya halatta shafe wannan tadin a larabci wannan hadisi rawahu tabarani fil mawjam al kabir wa isnaduhu sahihun qala fil majma' wa rijaluhu rijalu sahih السادس حديث نبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس وفي رواية أن يطأ على قبر wurin da ke cewa manzalar sallallahu ya ce la an yajlisa ahadukum ala jamratin dayan ya zauna akan garwashin wuta fatuhriqa thiyabahu har garwashin wutan nan ya kone tufafinsa fatakhlusa ila jildatihi har ya kasance garwashin wutan ya sadu zuwa ga fatarsa khairul lahu to wannan shi yafi alheri gare shi min an yajlisa ala kabarin sama da a ya zauna akan kabari wa fi riwayatin an yata ala kabarin sama da a ya taka kabari wato kaga zama akan kabari ba karamin laifi bane ba shi ko taka kabari da ganganci kana cikin sani ba karamin laifi bane ba kina in baka san kabari bane wannan babu laifi akan ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kai baka sani ba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kai baka sani ba ba a kama ka da laifin abin da baka sani ba amma ka san kabari ne ka taka shi laifin da kake ake sa ran zaka samu wato gara ka gwammace ka zauna akan garwashin wuta har ta kone tufafin ka ta sadu da fatar ka ce fi maka alheri sama da ka taka kabari ko ka zauna akan sa wannan hadisi akhrajahu muslimun wa abu daud wa nasa'i wa ibn majah wal bayhaqi wa ahmad wa riwayatul ukhra ihda riwayatihi السابع حديثي نبقى دي أشكين ودنا مسألولي دي مهجباتر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق an ta bin amir wannan hadisi an karbo daga ukuba ibn amir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zira da aminci tabbata gare shi ya ce la an amshiya ala jamratin aw saifin in zauna ko kuma in yi tafiya kai ala jamratin akan garwashin wuta aw saifin ko in yi tafiya akan takobi zalarre aw an aw akhtifa na'ali ko kuma silifas dina da zan sa a ce a sa masulla a dinke shi a haɗe shi da kafata yace habbu ilayya shi na fi kauna min an amsiya ala kabari muslim sama da a ce na taka kabarin musulmi bafa ka rinka yawo akan garwashin wuta in ka daga kafar dama akan garwashin wuta zaka sa in ka daga ta hagu ka saki sa akan garwashin wuta ko kuma akan takobi zararre ko kuma a ce silifas ɗinka da kasa takalminka da kasa a sa masalla a ɗinke takalmin da kai a huda takalmin a kafarka zare ya shiga tsakani a ɗaure kaga wannan wani abu ne wanda hankali ma ba zai yi wasu ba ko amma annabi na nuna yiwuwar wannan faruwar wannan shi ya fi alheri saboda a ce ya taka kabarin musulmi alhali yana cikin sani wanda yace akhsifa na ali bi rijli yace ai wa zalika amrun sa'abun shadidun in amkana abu ne mai tsanani ko da ma za ka faruwar sa. annabi ce ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin ubali a wasatal quburi qadaitu hajati aw wasatus suqi yace wa ma ubali ni ban damu ba a wasatal quburi qadaitu hajati shin a tsakiyar kaburbura ne zan biya bukata ta aw wasata suqi ko a tsakiyar kasuwa me yake nufi me yake nufi yanzu ya halatta a tsakiyar kasuwa mutum ya tsaya biya bukatansa a fili ana gallansa yadda ba za ka yi wannan ba to ba za ka biya ka ba a makabarta ba za ka je ba cikin makabarta don yin bayan gida ko don yin bawali yadda ka san ba za ka yi a tsakiyar kasuwa ba ka san a sunnar annabi an hal abin da yake aka dora maka nauyi shine ka kare tsiraicin ka a tsakiyar kasuwa ko maganar kare tsiraici kuwa kira tafiya da mutane a daji ka yi nisa ta yadda baka ganin su irin yadda annabi ya rinka yi kenan ya tafi nesa da mutane sannan ya biya bukatar sa don haka sannan ya dawo amma mutum ya je tsakiyar kasuwa to yadda ka san kana kyamatar tsakiyar kasuwa ko yadda aka ce ka kyamata tsakiyar kasuwa haka kuma ba yadda ba a makabarta akhrajahu ibn abi shayba wa ibn majah bi isnadin sahihin kama qala busairi fi zawaid wa qala munziri fi targhib innahu jayyidun eh ba ya gana nufin wannan hadisi da muka karanta yana nuna kabarin musulmi ake nuna da wannan alfarmar idan mutum ya taka kabarin kafiri fa lallai wannan fikihu ne mai kyau hakika abinda hadisin ke nuna wake kenan dan ya zo da kaidi wannan kaidin ku lallai yana da fa'ida kabarin kafiri ya bayar da wata alfarma an gane ku cewa zai yi wahala mu ce wani aiki ne na sahabi ka je ka rinka yawo kan kabarin kafirai misali inda shari'a ba ta ba ba haka ake yin ta ba amma dai za mu ce taka kabarin kafiri ba yi da laifi irin yadda aka rasta ba laifi akan taka kabarin mummuni ba yi da laifi ina fara kun fahimta ba na mutum ya taka bai laifi ba amma ba sabantar ma aka yi cewa ka je yi ta yawo kana yawo akan kabarin kafirai ba ka je kabar za ka kai tayawo a kansu ba haka aka ce ba asamin hadisi na takwas an abi marsad al-ghanawi kala wannan mutumin mun yi tarjaman sa a can baya yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi na cewa la tusallu ila al-quburi kar ku yi sallah kuna fuskantar makabarta wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan makabarta akhrajahu muslimun wa ashabu sunan salasa imamu muslim ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan guda uku cikin su wa da waɗansu cikin malaman hadisi wa lahu shahidun min hadisi bin abbas hadisin yana da hadisin da ke masa shaida riwayan abdullahi dan abbas akhrajahu dhiya الضياء المقدسي ya rawaito shi fil ahadith al a cikin al ahadith al muhtara nashi wa qad takallamtu ala isnadihi albani yace nayi magana akan sanadin wannan hadisi fi takhrij sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a takhrijin hadisan sifati salatin nabi thumma fi tahzir sajid sannan nayi magana a kansa cikin littafin tahzir sajid min ittikaz al-qubur masajid wa fi hadhihi al-ahadith al-thalathah mala yace a cikin waɗannan hadisai guda uku hadisin wa da nawa hadisin abu huraira da kuma hadisin wa da hadisin wato uku ba ibn amir da kuma hadisin wa da hadisin abi mirsal su ne dai a kusa wanda zamu gani wa fi hadhihi al-ahadith thalathati a cikin waɗannan hadisai guda uku dalilun ala tahrimil julusi wal wata'i ala qabr muslim wannan akwai dalili bisa ga haramcin zama ko taka kabarin musulmi har yanzu dai muna na akan maganar kabala haramun ne zama ko taka kabarin musulmi amma kabarin kafiri ko ba a haramta ba wa huwa mazhabu jumhuril ulama'i wannan shine mazhabin mafiya yawan malamai alama na kalahu shaukani kamar yadda imamu shaukani ya kawo wa ghairuhu da waninsa lakin hakan nawawi wal asqalani anhum al karahata sai dai imamun nawawi da imam ibn hajar al asqalani su sun hikaito karhanci ne daga malamai wa huwa nassul imam shafi'i shine abin da imam shafi'i ya faɗa da kansa bil um a cikin littafin sa mai suna al ummu wa kadhalika nassal imamu ahmad haka imamu ahmad yayi bayani fil athar a cikin littafin al'asa athar al karahati cewa dai aikata haka karhanci ne wa qala yace wa huwa qawlu abi hanifa wanda ita ce maganar abu hanifa qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i yace wa akrahu wata al qabri wal julusa wal ittika'a alayhi wa akrahu wata al ni ina ƙin taka kabari wal julusa ko zama a kansa walittika alaihi ko jingina akan kabari din an gane ko illa Allah ya ji da rajulu sabila ila kabari mai yitihi sai dai in ka zo makabarta kana son ka je wajen kabarin dan uwanka inda yake sai baka samu hanya ba saboda kabarin dan uwanka yanzu ya zanto tsakiyar ma kabarbura an zagaye shi da kabarbura ta ko ina baka samu hanyar zuwa wurinsa ba illa bi an ya fa'a sai ta hanyar ya taka wani kabarin kafin ya wuce can sai shafi ya ce fazalika mawdi'u darura to a irin nan an yi larura babu komai dan ka taka fa arju hina izin an yasa'ahu insha Allah ta'ala yace to a wannan lokaci ina fatan hakan ya zanto ya yalwance shi ma'ana shari'a ba za ta danke shi da laifi ba insha Allah ta'ala wa qala ba'du ashabina waɗansu cikin mabiya mazhabar mu suka ce la ba'sa bil julusi alaihi wa innama nuhiya anil julusi alaihi litaghawwud suka ce wa bai laifi dan ka zauna akan kabari abinda aka hana tsugunawa akan kabari dan biyan bukatun ka ta dan adam yace wa laysa hadha inda na kama kala ba mu yadda da wannan magana ta su ba suka ce <laughs> wa in kana nuhiya anhu lil mazhabi ay tagawud duk da cewa a mazaba din an yadda an hana at-taqawud zuwa mutum ya biya bukatansa a cikin makabarta amma dai hanin zama ba wai zaman biyan bukata ba kowane irin zama an haramta maka zama a kan kabari yace fa kadunun ya annahu mutlaqan li ghayri al-madhhab wa anna shafi'i rahimahullah mali yace kamar shi shafi'i yushiru ila al-imam malik yana nuni zuwa ga mazhabin malik rahimahullah fa innahu sarraha zalika fil muwatta shi imam malik a cikin muwatta ya fito fili ya yi bayani bit ta'wil al mazkur yace karhancin zama da aka ce akan kabari ana nufin makaruhi ne in za ka tsuguna kan kabari ka biya ka, amma dan ka zauna ba da ne biyan bukata ba komai nake wala shakka fi butulani ko shakka babu dangane da rushewar wannan batun kama bayyana mun nawawi kama yadda nawawi da kansa yayi bayani kafin mu fi ma na kalaful hafiz cikin abin da hafiz ibn hajar ya ciro daga gare shi ga nan gurin dai mazhabin imamu shafi'i mazhabin imamu ahmad mazhabin abu hanifa sun ce menene hukuncin taka kabari ko zama kan kabari suka ce me makaruhi to me suke nufi da karhanci albani yace wal karahatu indahuma idza utliqat fa hiya lit lokacin da duk abu hanifa ahmad bin hanbal ko shafi'i ɗaya daga cikin su yace kaza makaruhi ne yayi shiru to wannan karhancin daidai yake da su ce haramu ina jin na sha faɗa mana wannan cewa su malaman fiqhun da duk abin da za su yi amfani da shi na bakin su suna bin yaren qur'ani ne ba sa bin yaren malaman fiqhu na baya a yaren malaman fiqhu mutaakhiruna idan an ce makaruhi ana nufin me abin da ne to su daidai yake da haram kuma sun bi yaren yadda alqur'ani mai girma yake alqur'ani ne yace la taj'al ma allahi ilahan akhar fa taqawda mazmumun makhzura wala taj'al yadaka na ila unuqika wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah wala taqfu ma laysa laka duk waɗannan mai yake ana an hana shirka an hana zina an hana kisan kai an hana wato ainihin cin dukiyar maraya an hana wato toye mudu an hana ka yi magana ba tare da ilimi ba inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sannan aka hana girman kai da gafafa wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala dula sai Allah ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan wannan auren ubangijinka me hukuncin sa makruha makaruhi a irin yaran mu na fikihun zamani ko makaruhi a yaran fikihun malaman farko yanzu wani zai ce maka makaruhi ce a da malaman fikihun da su in sun ce ruhi kawai haramun su gini dan haka albani ya ce idan sun ce makaruhi su suna nufin haramun wa hadha aqrabu ila sawabi min alqawl bil karahati fahad wannan ko shi fa dacewa daidai sama da ka kace a zama akan kabari hukuncin sama ruhi ana nufin karhancin da bai kai haramci ba wal haqqu al qawlu bit tahrimi yace abin da yake gaskiya zai dace da daidai shine bayar da fatawan haramcin zama akan kabari li'annahu allazi yanussu alaihi hadithu abi huraira dan shine abin da hadisin abu huraira ke nunawa wa uqba da hadisin uqba ibnu amir lima fihi ma min at-tarhib shadid saboda akwai firgitaswa mai tsanani cikin hadisin su wa hadha qala jama'atu min ash-shafi'iyya da wannan ne waɗansu malamai cikin mazhabin shafi'iyya ma suka bada fatawa minhum an-nawawi daga cikin sa akwai Imam nawawi wa ilaihi zahaba sanani fi subulus salam har ma Imam Sanani a cikin subulus salam shi ma akan haka ya tafi wa mal al-faqih ibn Hajar al-Haytami ibn Hajar al-Haytami shi ko ya karkata zuwa ga fada fi zawajir a cikin littafin sa zawajir ila annahu kabiratun yace zama akan kabari ko taka kabari kabiratun wato ɗaya ne daga cikin manyan laifuka lima asharna ilaihi min al-wa'id shadid ya kafa hujja da abin da muka yi nuni gare shi na wato a barazana mai tsanani da Allah ya yi narkon azaba wanda annabi ya faɗa a ciki cewa gara mutum ya zauna akan garwashin wuta walaysa zalika an sawabi bi ba'idin albani ce wannan ko ba ba nesa yake da daidai ba abin da ya faɗa kusa yake da daidai cewa dai wato ainihin haramci yake ne sai na ganin sai mu dakata nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuttumin harshe Allah shi ya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa wata jumla faɗin cewa haramun ne shi ya fi daidai sama da a ce makaruhi ne abin da yake nufi kenan kasancewar akwai hadiri ina ganin tambaya ɗaya kawai za mu ansa mai tambayan da za mu ansa yana cewa akwai wata rasuwa da aka yi kwanan nan ta wani dan uwa wanda ya dace da halartar yan uwa ahli sunna da dama wajen jana'izan sa da kuma malaman sunna to amma abin da ya daure masa kai shine wai bayan an binne gawarsa ya ji wani malami yana cewa a karanto ya faɗi waɗansu ayoyi na alkur'ani da salatin annabi da sauransu to kuma yanzu gashi na ce bid'a ne wai yake neman ƙarin bayani wato yana nufin tunda wani malami ya ce ya yi shi kenan janye daga wannan bid'ar in karin bayani kake ne ba sai in ce maka bid'a ne har ya zuwa yanzu wani malami cikin malumma dan ya aikata abu ko da shi malamin sunna ne ta iya wa ya aikata bisa ga rashin sani ya aikata bisa ga rashin sani aikatawar shi baya dan shi malamin sunna ne baya cire abun daga bid'a ya mai shi sunna kun fahimta da kyau kuma ta iya yiwa ka kirga wannan cikin ababai waɗanda ya jahilta a shari'ance babu wani mutum da za a ce ya gama da lungunan ilimi gaba daya za ka san wani abu ne wani abu ko baka san shi ba shi sa har kullum duk yadda ka kai ga malanta ko ma ko mu jama'a suka malantar da kai suka ce kai malamin su ne kar ka yadda da wannan kalmar da ruɗe ka ka ci gaba da bincike kullum in ba haka ba sai ka gaba a yi ana yi ba kai wata rana yayin karatunka kana nan da rai ba mutuwa kai ba amma an wuce karatunka ba za a saurare ka ba saboda kullum kana kawo hadisai ifai baka fada da binciken ka ba ko kullum kana gaza cikin karatu baka fada ka ba da haka da abinda nake so in ce da wannan dan uwa shine yin kasancewar wani malami daga cikin malaman sunna ya aikata wani abu na bid'a farko dai wannan baya cire wannan malamin daga malamin sunna zuwa ga bid'a abinda ake kallo yi mafi rinjayen abin da mutum ke yi ba kunta mutum da kun laifuka Wani kun fahimta idan ka ce za ka hukuntar da mutane da kun laifuka to farko kanka kai za ka fara zargin kanka kan waɗansu al'amura da za ka ga sanar kana yi da laifi kan waɗansu bidowoyi da ka samu kanka tsundum a ciki to amma ana baka hanzari ba hukunta ka da cewa kai dan bid'a ne dan saboda ka jahilce su dan karatun ka bai kai ba to kai ma sai ka bai wa wani hanzari kar ka hukunta shi da cewa dan bid'a ne dan ya aikata bid'a ɗaya ko biyu a sakamakon binciken sa bai kai ga nan ba ina fatan kun fahimta amma dai kasancewarsa malami baya sa kawai dan ya aikata abu tun da shi malami ne abin kuma ya tashi daga bid'a ya koma sunna har yanzu abin yana nan a bida sa amma shi wannan malamin zamu ce masa dan bid'a ba zamu ce masa dan bid'a ba a'a ya aikata bid'a bisa ga rashin sani ya aikata bid'a kila binciken shi bai kai shi ya gano cewa bid'a bace ba shi yana nan a matsayin sa na malamin sunna a irin wannan lokaci bai halatta ba wanda ya san abin bid'a ne ya koyi da shi a irin wannan lokaci wanda yake kusa ya san abin bid'a ne ma kamata yi yayi inkari ya nuna cewa a'a abin da zai tabbata shine hadisin da ke cikin bukhari annabi ya ce kaza hadisin da ke cikin muslim annabi ya ce kaza da sauransu ina fata an fahimta to wannan shine kawai karin bayanin da zan yi maka akan wannan matsala wassalamu alaikum warahmatullahi عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ۖ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ۖ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ۖ فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد